wace ta daidai da ashirin da shida ga watan Fabrair shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Har yanzu muna nan a cikin tafsirin Sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin Alƙur'ani mai girma. wato suratul kaf surar kogon dutse wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallaci na juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a jiya mun kwana akan aya ta casa'in da biyu wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin cewa wato tafiyan zulkarnain ya je ya cimma wasu mutane aya ta casa'in da ɗaya ya je ya cimma wasu mutane kuma ainihin ya ga irin yadda rayuwarsu take to idan ba manta ba kuma mun yi bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace masa ƙasa yadda yake so hakan nan ake yi masa alaihi salatu wassalam aya ta 88 na aya ta 88 aya ta 88 ba ta ce 91 ba to 88 ko na to abin nan sai muka karanto cewa wa amma man amana ne ko eh, wa amila salihan ba mu karanta hatta binan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 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا نعم كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا الله سبحانه وتعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم lam naj'al lahum min duniha sitra kadhalika wa qad ahatna bima ladayhi wato a cikin ci gaba da yawace yawacen da zurqarnaini alaihi salatu wassalam yayi mun karanto cewa ya je inda rana take faɗi ya ga irin mutanen ya ga irin tufafinsu sannan kuma ya ga irin abin da suke ci ba su da wani abinci sai abin da rana ta ƙona ta babbaka shine suke ci sannan idan rana ta fito takan fito ne a kansu kamar yadda muka karanto to yanzu sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bamu labari thumma atba'a sababa sannan sai ya sake ci gaba da bibiyan hanya domin asbab mun yi bayanin yana ɗaukan ma'anoni da dama yana iya ɗaukan dabara yana iya ɗaukan ƙarfi yana iya ɗaukan iko sannan kuma yana iya ɗaukan hanya amma asbab anan da yawa daga cikin malamai sun fassara shi akan hanya ma'ana sai ya rike hanya ya ɗauka ya tafi hatta idza balaga ash shams har sai da ya ci ya kai inda rana take fitowa wato gabashin duniya kenan don rana tana fitowa ta gabas sannan tana faɗi ta yamma to waje da sai ya samu ranan tatlu ala qaumin tana fitowa ne akan wasu mutane lam naj'al lahum ba mu sanya musu ba min duni hako ma bayanta sitra wato shamaki ma'ana ba mu sanya musu kariya tsakaninsu da ranan ba da ta fito kawai kai tsaye su take bugu kansu take fitowa ma'ana ba wani shamaki tsakanin su da rana to sai ku duba ku ga misali idan aka ce rana ta yi rana misali kamar irin azumin da aka yi a bara ai kaga wannan azumin kowa ya ji a jika saboda rana ce wato takan kai arba'in arba'in da ɗaya arba'in da biyu haka aka dinga yi arba'in arba'in da ɗaya arba'in da biyu kowa idan ka gan shi za ka ga ya yi laushi ya nuna to sai ka duba ka ga ranar da za a ce tana fitowa a kanka dangas babu shamaki tsakaninka da ita malam ya kake tunanin wannan zafi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lam naj'al lahum ba mu sanya musu ba min duniya koma bayan ta ita sitra shamaki ba su da shamaki tsakaninsu da wannan rana to idan aka ce matla ala wazni maf'il in ka koma larabci abu am yace al bilkasri bil kasri al alladhi tatlu'u fihi wato wurin da rana take fitowa shine al bil kas da kasra amma idan aka ce al matla ala wazni maf'al shine at wato fitowan kansa Ibnul al-ambari yake cewa wannan kuma shine asali a cikin magana ta larabawa in an ce matla inda rana take fitowa amma al-matla wato shine fitowan kansa ibnu jarir ya rawaito daga qatada radiyallahu an yana cewa dhukira lana an ambato mana bi ma'ana an ba mu labari annahum cewa su mutanen nan bi makanin suna wani wuri ne la yastaqirru alaihi albina wanda gini bai tabbatuwa a kansa ana fahimta ma'ana gini bai tabbata akan wannan wuri saboda tsananin zafi rana misali za ku ga shekarar da ta wuce ko shekara biyu ne an yi wani ambaliya a Borno wanda har su ma suke cewa wato har da fitinan 'yan Boko Haram wato ta'adin da suka yi bai kai ta'adin da wannan ambaliya yayi ba to ba shi nake son faɗa ba kun san ginin abin da ya dinga yi duk inda ruwan ya taba to da rana kuma ta fito sai gini ya dinga cracking sai ya dinga faɗi to su ma mutanen nan suna wani wuri ne wanda gini bai bai tabbata saboda tsananin zafin rana rana ba za ta bari ginin ma ya tabbata ba ana fahimta kama akwai garuruka misali da zaka ga ba a cika musu ruwa ba kamar misra misali kaso shida ne kawai suke ainihin kan tudu amma kaso casa'in da hudu duka ruwa ne don haka duk gine-ginen su zaka ga bene ne kuma idan aka dinga ruwa misali kamar irin mamakon ruwan sama da ake mana a nan inda za a yi na kwana biyu uku a can zaka ga gini na shigewa cikin ƙasa don haka su addu'a ma suke da sun ga an fara ruwan addu'a suke Allahumma sallim sallim Allah ka magance mana wannan abu saboda uh, ginin bai tabbatuwa to yanayin ƙasa yakan faru da haka sai imamu qatada ya ce suna wani wuri ne wanda yake gini bai tabbata wa annahum yakununa fi asrabin lahum wato kuma su sukan kasance a cikin ƙasa ne da zarar rana ta fito sai su shige cikin ƙasa yadda kasan maciji ko ɓurgu misali na shiga ko kuma ainihin jaba kasan kullum suna cikin rami to su ma haka rayuwarsu take da zaran rana ta fito sai su shige cikin rami hatta idza zalati ash-shamsu anhum hadda idan ranan ta kau ta gushe masu to kharaju ila ma'aishihim wa hurutihim sai su fito neman abinci sannan sai su fito wurin noma amma haka kawai duniya na kwance ba su iya fitowa su nemi abinci sabanin yadda na bayani a jiya kaga mu yanzu da rana kowa ya fita nema da zaran dare yayi kowa zai koma ya tsahirta to su kuma abin nasu sai ya juya su da daddare ne suke fafutukan nema amma da rana kowa na cikin rami a makwancinsa ba su iya fitowa kaga wannan rayuwa akwai hukuba cikin ta haka kuma a ainihin an samu ibnu jarir hawa yau ya rawaito daga imamul hasan daga samura imamu hasan bayan ya bada wannan labari radiyallahu an sai ce to wannan hadisi ne na samura yana cewa wato su waɗannan mutane ne sun kasance kyanat ardan la tahmilu bina'an ƙasa ce wacce ba ta iya riƙe gini wa kyanu idza tala'at alaihi shams mutane ne waɗanda in rana ta fito masu tagawwaru filma sai su yi ninƙaya cikin ruwa su je su a cikin ruwa fa idza gharabat in ranan ta faɗi ya zanto yanzu babu zafi kharaju yatara'una kama tar'a al-baha'im sai su fito suna kiwo kamar yadda dabbobi suke kiwo haka suke fitowa suna kiwo amma ba su iya katabu da rana qala hasan imam hasan yace hadha hadithu samura wannan hadisi ne wanda aka samu daga samura to mutanen an ce humus zinj farare ne ba bakake ba wato kamar turawa suke amma kuma haka suke rayuwa saboda tsananin zafin rana haka Allah subhanahu ta'ala ya nufe su da ainihin su rayu Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa, kazalika hakan nan ne wa ƙari a hatna mun kewaye bi maladai da abin da ke gaba gare shi khubra ilimi, al wato al ilimi kamar da ainihin imamu Ibn Zaid ya faɗa, da imamu jahi, Wato khubra ne ce ilma, Allah ya ce muna sane da abin da ke kewaye da shi gaba ɗaya. In an ce ihata Allah ya kewaye komai ya sani, ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا تنكم هيك تيوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والله بما يعملون محيط والله محيط بالكافرين الله سبحانه وتعالى ينكي kewaye da abin أي kowa الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma duk abinda kowa ke ciki na alkhairi da sharri na motsi da shiru Allah subhanahu wata'ala ya sani a don haka sai ce kazalika hakan nan ne wa qad haqiqa ahatna mun kewaye bi maladaihi da abinda ke kewaye da shi khubran muna kewaye da sani muna kuma kewaye da ilimi duk abinda yake ciki mun sani ثم أتبع سببا نعم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا تو yanzu ya ci gaba da tafiya ya tafi inda rana take faɗi, wato yamma kenan ya dawo inda rana take fitowa bai kuma tsahirta ba bai tsaya ba sai ya dangana kuma ya ci gaba yanzu gashi nan sun ma'at ba a sababa hatta idza balagha bayna saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla thumma atba sababa sannan ya ci gaba da bin hanya ya dauki hanya dodar yana ta tafiya bai gajiya ba bai kuma kasa ba bai koka ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya huwace masa yana so ya nuna masa abubuwa na ban mamaki na halittun Allah subhanahu wata'ala hatta idza balaga baina saddaini idan aka ce asaddu asalinsa shamaki da makeshon amma anan abinda ake nufi duwatsu ne guda biyu sai da ya je cimma wasu duwatsu guda biyu imamu qatada ya ce as bi ma'ana jabalan duwatsu ne guda biyu ibnu wahab bin munabbih yake cewa radiyallahu an huma jabalani munifani fis sama' duwatsu ne waɗanda suka yi sororo zuwa sama min wara'ihim albah a bayan duwatsun nan akwai teku wa min Himal albuldan amma a gabansu akwai garuruka don haka sun raba tsakanin gari da kuma tsakanin mutane da ruwa su suna nan ruwa a bayan su gaban kuma mutane ke rayuwa kenan ruwan kaga su sun zama kariya tsakanin mutane da ainihin wannan ruwa abinda wahab yake faɗa kenan radiyallahu an wa huma bi munqata'i ardi at-turk mimma yali biladi armenia ya ci gaba da cewa wannan gari inda shi Zulqarnain ya je wato yana daidai ta wurin yankin turkawa turk yanzu da muke ji yana ta daidai wannan wurin ta wani yanki da ake ce ma ƙasashen armenia ya ce wannan gari a wannan wuri yake a nan ne ya je cimma ainihin wannan wuri al jauzi rahimahullah shine ya kawo ainihin wannan magana idan ka koma cikin qira'at ana karantawa as-saddaini da fatha ana kuma karantawa as-suddaini da dhamma akwai bambanci kuma tsakanin qira'o'in guda biyu Ibn kathir da abu am da kuma hafs an asim rahmatullahi alaihim su ne suke karantawa baina saddaini tsakankanin duwatsu guda biyu amma Imam nafi da ibnu amir da hamza da kisa'i da kuma abubakar da wata riwaya da ya kawo daga hafs namu da muke cewa riwayatu hafsin an asim na sha bayani Imam hafs akwai masu riwayoyi da dama daga wurinsa akwai aban akwai abubakar akwai mufaddal da sauransu kowa kuma da irin riwayar da ya rawaito daga ainihin imamu ainihin Hafs innan ko kuma imamu Asim rahmatullahi alai don haka a wata riwaya yana karantawa baina suddaini to a larabce na ce muku a asalinsa shamaki da makeshin kariya amma anan abin da ake nufi duwatsu guda biyu to menene bambanci tsakanin asaddaini da fatha da kuma asuddaini suddaini da damma a wani ƙaulin malamai suka ce huma bi ma'ana wahid duka ma'anansu ɗaya. asaddu da asudu ma'ana shamaki ibn al-arabi rahimahullah yake cewa kullu ma qabalaka fasadda ma wara'ahu fa huwa saddun wa sud duk abin da ya sha gabanka ya tare ka to kana iya ce masa saddu kana kuma iya ce masa suddu da damma ko da fata inji ibn al-arabi a wani kaulin kuma yace duka kusan abu ne guda ɗaya dan kamar da zaka ce ne da'fun da kuma da'fun haka kuma qufrun da kuma abinan ƙafron duk ana iya fada yace ana cewa suddu ana cewa saddu imamul kisai shi kuma da shi da alaf rahmatullahi alaihima suka ce idan aka ce asaddu da suddu su ma suka ce lugatani bi ma'ana wahid wannan yare ne amma duk ma'ana guda ɗaya ne ma'anan shi shamaki shi ma imamu zajjaj ya tafi matafiya irin wannan amma abu ubaida da farra rahmatullahi alaihi ma suna da magana wacce ta sha bamban da wannan abinda suka ce annama kana min fi'lillahi ta'ala duk abin da ya zanto Allah subhanahu wa ta'ala ne ya aukar da shi kai tsaye ba tare da sa hannun bil'adama ba to wannan ana kiran shi suddun da dhamma misali kaman yana yanan idanu mutum nake yi koko abin sanadi ne Allah ke sawa ya sauka ya rufe idan mutum sanadi ne to kaga wannan kai tsaye ba aikin mutum bane don haka sai a ce da shi suddu yana kenan ko a ce gishawa ko gifa yana amma duk wani aiki wanda mutum zai yi ya kara nan da can misali kamar wannan fila din misali wannan haka aka same ta koko ɗan adam ne yayi to kaga ta raba can da nan sai a ce saddun da fatha kenan ma'ana duk aikin da ɗan adam ne yayi ya zama saddu amma aikin da yake ba hannun ɗan adam ya zama suddu ana fahimtar bambanci haka malamai suka faɗa don haka sai aka sami a lokacin da ya je samu wannan wuri ya cimma wasu mutane a wannan wuri wajada min dunihima qauman ya samu tsakankanin wato a koma baya baya ga waɗannan duwatsu da muka yi bayani ya samu wasu mutane la yakaduna yafqahuna qaula ba su iya gane maganan kowa ba su fahimtan komai yanzu misali kaga a wasu yankuna cikin sasannin ƙasar nan ai akwai inda zaka je ka samu mutane dabantai matayensu kuma kirajensu a waje ba akwai ba misali in sun ganka sai su zura da gudu saboda suna ganin a ah, kamar wata halitta ce ka zo da sutura har ma kila da hula ba ka iya fahimtar su ba su iya fahimtar ka to haka ya sami mutanen nan la yakaduna yafqahuna qawla ba su iya fahimtar wata magana anan a cikin qira'at ana karantawa yafqahuna ana karantawa yufqihuna ma'ana yaf'aluna da yuf'iluna in ka ce yafqahuna bai ma'ana kaman faqiha ne yafqahu fiqhan amma in ka ce yufqihu afqaha yufqihu ifqahan ma'ana ba su iya ganewa su karan kansu ba su iya ganar da kowa amma akwai bambanci tsakanin faqiha da faqaha da faquha in ka ce faqiha ya fahimta ya gane in ka ce faqaha ya riga waninsa fahimta amma in ka ce faquha sara al-fiqhu lahu sajiyya fahimtar karatu da ganewa ya zame masa jinin jikinsa a don haka nan in kace yufqihu ay yufqihuna qawlan ba su iya ganar da wani maganar da suke so su faɗa yanzu kaman kai ne ka tafi Russia misali ko Ukraine misali tashin kake nan ka shiga wurin wa za ka fahimtar da shi wata magana kuma waye zai iya fahimtar da kai to kai ma ka zama ahlus saddai ne kenan mhm. ana fahimta to waɗanda suke karantawa ibnu kasir da nafi da asim da abu am da ibnu amir su suke karantawa yafqahuna amma da hamza da kisa'i rahmatullahi alaihim ajma'in su suna karantawa ai yufqihuna to bambanci kuma an kace yafqahuna ibnu al-ambari kamar yadda yace wato ba su iya fahimtar magana sai da wahala shine yafqahuna amma yufqihuna ba su iya ganar da baƙo abin da suke so su faɗa. Ma'ana yadda dai kasan dabbobi, kasan dabba ba ka iya fahimtar yarenta ba ta iya fahimtar naka. To su ma mutanen haka suke ba su da maraba da dabbobi, amma kasantuwan shi zulƙarnaini alaihi salatu salam Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace masa fahimtar su domin akwai mutane da Allah yake baiwa kyauta haka kamar annabi Sulaiman ya ayyuhan nasu allimna na at wa utina min kulli shay min kulli shay yace an sanar da mu yaran tsuntsu domin ga tururuwa da suka zo tace ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun kowa ya shiga gidansa saboda kada annabi Sulaiman ya taka ku da shi da rundunarsa amma shi ya ji abin da ta faɗa sai ya dariya aka ce annabi Allah me yasa ka dariya yace tururuwa ce naga tana yunkurin ta shige gidanta ita da 'ya'yanta, wai kan mutaka ta ashe kenan kun ga akwai mutanen da Allah ta'ala yakan ganar da su wasu abubuwa don haka shi ma ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi gane yaren mutanen nan mutanen nan sai suka yi masa ƙorafi mai suka ce masa qalu ya in يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال فين دسوكي قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خراجا ala an bainana wa bainahum sadda ala an bainana wa bainahum sudda duka ana karantawa korafin da suka yi Ƙalu sai suka ce ya zal ya kai dhul qarnaini inna ya'juja wa ma'juja lallai da ya'juju da ma'juju mufsiduna fil ard mabannata ne a cikin ƙasa to ya aka yi suka san mabannata ne sai aka ce kana fasaduhum mutawaqqan kamar da Qurtubi ya kawo sun yi harsashen cewa waɗannan halittan za su kasance mabannata ne a cikin ƙasa kamar yadda mala'iku suka ce ma Allah subhanahu wata'ala da yace inni ja'ilun fil ardi khalifa qala ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima zaka sanya wanda zai dinga banna a cikin ƙasa sannan ya dinga zubar da junanuka saboda duk a tunaninsu duk wanda ba su ba ba kuma zai zama irin su ba tunda su ba su da sha'awa ba su cin abinci ba a yi su dan komai ba sai dan bauta kamar yadda hadisi ya tabbata yanzu yau wace rana ne alhamis to yau albaitul ma'amur wannan gida da ake rayawa mala'iku dubu saba'in sun shiga sun kuma fita ba za su sake dawowa ba sai ran alkiyam a jiya laraba mala'iku dubu saba'in sun shiga ba za su sake shiga ba sai ranar alkiyama gobe juma'a wasu dubu saba'in din za su shiga hakan nan za su dinga yi saba'in saba'in saba'in har kiyama ta tashi saboda sun san cewa su an yi su ne dan bauta amma ni da kai da shi da ita an yi mu dan kazanta an yi mu dan wasa misali akwai wargi an yi mu dan halitta amma kuma akwai wargi da kazanta ta tare da mu don haka ba kowa ne zai iya ainihin cin ƙarfin wannan ƙazantar da wargin ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ai shi sa Allah ya tsarkake su ya na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma umaru. la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru. wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin ba wanda zai ce daga cikin ga yadda za a yi sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a don haka sai suka ce inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard da ya'juju da ma'juju mabannata ne a doran ƙasa ana karantawa inna ya'juja wa ma'juja kuma ana karantawa inna ya'juja wa ma'juja idan ka ce ya'juja wa ma'juja imamul akhfash rahimahullah yace daga kalman ajja ne ko ajjaja da kuma ujaj in kace ce nara na iza wuta don haka ya ajuja da majuja daga kalman izawa ne ko kuma daga kalman ujaji wa hadha milhun Ujaji, gishiri mai tsananin gishiri wanda ainihin gishirin ya kai inda zai kai in ka sa hamza kenan amma kuma idan ka cire hamza wato zai zama kaman kaman yajastu da majastu sai ya zanto alawazini fa'ula yana iya ɗaukan wannan ma'ana da ya da majuju mufsiduna fil ard mabannata ne a cikin ƙasa wani mai iya magana yana cewa inna eh, law anna juja wa majuja ma'an ada wa adu wastajashu tubba'an ana ce yajuja wa majuja ana ce yajuja da majuja in ka tabbatar da hamza to daga kalmar ajjaja ne da kuma ujaja amma an ka share hamza to yajajtu da majestu ma'ana na gumtsa na tofar ko kuma na girgije ko na tankare to sai suka ce mutanen nan mabannata ne a cikin ƙasa kamar da ne bayani ya aka yi suka gane bannan aka ce bannan sun yi harsashe ne saboda su suna zaune lafiya ba su tsangaman kowa ba su taka kowa ba kuma su shiga harkan kowa to sai suna ganin idan aka kawo wasu mutane waɗanda ba su ba da wahala su yi hali irin nasu a wani kaulin da imamul qurtubi ya kawo ya ce wasu ƙungiya suka ce ifsaduhum huwa zulmu wal ghash za wato ɓannansu shi shine zalunci da kuma ƙwace, za su zo su dinga zalunci za su dinga ƙwace wal za su dinga kisan mutane wasa'ir wujuhul ifsad al ma'lum min al bashar da kuma sauran fuskokin banna wanda aka san dan adam nayi kamar yadda yanzu boko haram ke yi kamar yadda lakurawa suke yi musulunci bai san banna bai yadda da banna ba bai kuma san mabannaci shi yasa yake cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi wa huwa aladdu al-khisam wa idha tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al-ardha wan nas wallahu la yuhibbu al-fasad Allah subhanahu wa ta'ala bai san banna bai san mabannata in an ce da shi ka ji tsoron Allah sai isa da tinkaho ya kama shi yana ganin irin shi ne za a ce ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa musulunci ya kausasa don mutumin da ya kasance mabannaci ne musulunci bai ce a bashi ba inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'una fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al ard don mutumin da ya dami al'umma da kisa da banna Allah subhanahu wa ta'ala ce a kakkashe su ko kuma a tsire su tun daga ainihin dubura har tsakiyanka a tsire su ko kuma a yi musu yanka bisa ga saɓani a yanke hannun dama a yanke ƙafar hagu ko a yanke hannun hagu a yanke ƙafar dama idan kuma duk haka bai samu ba to a kaɗa su a kore su su bar ƙasa gaba ɗaya yanzu kaga ko aje a gusau mutane sun shiga ruɗani bam ya tashi irin aikin da ake yi shekaran jiya da jiya din nan yake so ya dawo na taɓa muku bayani anan na samu security report cewa a dinga kulawa duk wanda zaka zaunu da shi ka san wane ne sannan duk inda ake taro masallaci ne majami'u ne kasuwanni ne duk mutumin da ya riko leda a yi kokarin sanin me ya riko in ba zai yadda a buɗe ba a sallame shi kada shiga saboda suna amfani da salo-salo daban-daban akwai devices daban-daban da suka amfani da shi wurin kokarin tada bamamai sannan a zamfara ne ko ina ne shekaran jiya sun akwai bama bamai da suke dasawa a hanya wata tan tebur tana dauke da suminti ta zo ya tashi da ita to kun ga kaɗan kadan irin waɗannan bannan da musulunci ya hana abin yake so ya dawo annabi shu'aib alaihi salatu wasalam lokacin da ya zo ya samu mutane kaga tauye mudu ya kira shi ɓanna. saboda in har zaka hana mutum abin da ya cancanta ka bashi babu wanda ya kai ka banna wa ila madiyana akahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullah ما لكم من إله غيره قد al بينة wal mizan wa la tabkhasu an-nasa الناس wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا كركو كسان شي مبنجا دون مسلم شي بيسان بنا بيسان مبنة شي كما بيدد بنا با كما عند دكوا زين نسو يكامي كانسا بابو يد زايا دنجا سامن تأساتي الأمم مسلمين بزي يوبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبين لينزو أكي تيم أتوني جنر babban alkali ko ko a ce babban alkali cikin alkalai ko alkalin alkalai chief justice da ake cewa wa in kana musulunci ya ce mu mu dana cewa alkalin alkalai sai dai wani babban alkali cikin alkalai saboda alkalin alkalai shine Allah subhanahu wataala dan duk yadda zaka yi alkalanci gobe in ka je za a warware za a tambaye ka gaba gaba ɗaya bayan ɗaya irin aikin da kai don haka kai ko ka kai alkalin alkalai kai ba alkalin alkalai bane babban alƙalin alƙalai shine Allah subhanahu wa ta'ala don zai tirke ka kai bayanin ayyukan ka sala sala gaba gaba Umar ɗan Khattab radiyallahu an ya kasance shine babban alƙali a lokacin Abubakar ne Siddiq radiyallahu an sai ya rubuta resignation letter ya ajiye aiki sai Abubakar ya ce radiyallahu anhuma araghibun anta anni yanzu kana kyaman kai aiki da ne ce a'a ba kyaman aiki bane nake yi Na ga mutane ne kowa ya san ciwon kansa da mutuncin kansa ya kame kansa shekara biyu babu wanda ya zo ya koka ya ce wani abinsa ya bata ko kuma wani ya ya ba daidai ba to mutanen da suka san mutuncin kansu yanzu menene zan ta zama a kan kujera sai dai in zauna kawai in yi karatun kurani in tashi ba wanda zai kawo ƙara to mu haka muke a yau ana fahimta makoci da makoci bai son makoci bai magana da shi kuma kullun yana ƙoƙarin Allah ya sauka masa da bala'i haka ake rayuwa in ya ɗan ga ɗan mashin misali shi hankalin shi ya tashi kai na ji daga wanda nake aminta da shi wata ran yayi mota ya sallama da makwacin shi ya ce salamu alaikum malam na ɗan yace ce to sai ka gaya mu. ya kama ya tafi shi abin shi kawai to wai ya ga wai haƙƙi ne wai tun da ya ɗan samu ci gaba ko za ka yi addu'a Allah ya tsare Allah ya kaza sai ka gaya mu. to haka muke rayuwa jama'a na ce zan nanata cikin masu hawan jini kaso ɗari kaso tamanin da biyar ko casa'in artificial ne ma'ana ba purely hawan jinin ba ne wani abu ne ka sa kanka na damuwa malam kamis ya tafi haji shi kenan kai maka shiga a ɗashi zaka aikin ba kenan ba malam kamis ya sai fili kana da tsohon mashin furar kai maka siya kai maka siya ba dai fili ba ni ma na siya haka fa muke rayuwa to mallan ka sai ka nuna mana me matsala na ni dan lokaci na yi ni ma zan siya to in ka gane wannan karatun Allah zai taimake ka subhanahu wa ta'ala zaka zauna lafiya when it's time ko ma menene Allah da zaka ka yi mishi amma in ba lokacin ka bane in ka zama tsadda tashi kake ka sauko haka zaka kare a gantale in dai lokacin abin naka bai yi ba ba za ka same shi ba to me yasa za maza to ne in ka matsa din sai kaga jini na hawa zurru sai kaga ya koma kaman kwata in ka je asibiti likita ce ah, ya aka yi ka zo nan ta yaya domin yanzu din nan halin da kake ciki ya kamata ce an kai ka bashi ma ya kan faru haka hmm. ya aka yi ita to sai zan baka gado a'a lafiya ce in mm, mm, ba za ka fita ba kwanta kwanta zan shimfiɗar da kai saboda na yi mamakin ma yadda kake raye bai kamata irin ka ce kana raye ba to ka zafafa ana fahimta don haka banna Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da ita ba, suka ce, Inna ya ajuja wa ma'ajuja, mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharjan kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Ana karantawa kharjan ala wasu ne fa'lan. Ma'anansa, shin ko za mu sa maka wata gidauniya, ko ko za mu baka ɗan wani kuɗi shine kharjan, mu baka ɗan wani kuɗi ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda domin ka sanya shamaki tsakaninmu da waɗannan mutane kuma ana karantawa kharaj kharaji shine haraji da muke cewa da Hausa tax kamar abin da muke ciki na tax reform yanzu misali ana fahimta wanda ke karantawa kharjan akwai ibnu kasir da ibnu amir da abu am da nafi' da asim suna karantawa kharjan za mu sa maka dan wani lada wato ka zo ka shafe wannan duwatsu ka haɗe su duwatsu ne haka guda biyu duk sun yi soro suna kallon sama amma tsakaninsu akwai kafa wanda ana iya shigowa sai suka ce to muna son wannan kafan da take buɗe za mu baka kuɗi za mu sanya ma kanmu haraji mu baka kuɗi ka zo ka sanya wani abu ka toshe wannan kafan ya zanto ka rufe tsakanin duwatsun nan sai ya zanto daga su sai ruwa ba za mu ji ɗuriyarsu ba ba za mu gansu ba su ma ba za su gan mu ba ana fahimta sannan ana karantawa kuma wato ainihin kharajan imamul kisa'i da hamza su ne suke karantawa kharaja ma'anar kharajan wato ɗan wani tallafi ko ɗan yar gudunmawa kamar yadda imamu qatada ya faɗa ajran bi ma'ana lada ko ko sakamako abu amr yake cewa wato akwai bambanci tsakanin kharaj da kuma kharj kuma duka sun zo a cikin alqur'ani am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin wasu malamai suka ce kamar Abu Ubaida da Imam Lais suka ce duka abu ɗaya ne da kharajan da kharjan ma'ana lada ko tallafi ko sakamako zamu baka ko tukuci da zamu baka ladan aiki Abu Amr yace akwai bambanci idan aka ce al-kharj ala wazni fa'al ma tabarra'ta bihi shine abin da ka bada kyauta ko sadaka don raɗin kanka amma al-kharaj ala fa'al abin da ya lazumce ka dole ka bayar kamar yanzu tax da gwamnati ke tatsa yanzu ai kaga wannan it's not optional ba wani abu bane wai da za a ce wai an baka zabi dole ne in ka yi transfer za a cire 7.5 za a cire gashi nan dai kai da ka karya ma da safe kafin ka ci abai ka ji gililin an cire wai ana maka sallama cewa wai banki gashi na stamp duty caji kace kaca to shine kharaj haraji ya tabbata a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito rahmatullahi alaihima daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an shin ya juju da ma juju su ma ƴaƴaye ne ga annabi Adam kamar yadda muke ƴaƴaye ko ko a'a su wata halitta ce daban akwai daga cikin malamai da suke ganin su ba aljanu bane su ba mutane bane wasu halitta ce daban Allah subhanahu ta'ala ya yi su kamar yadda mala'iku halitta ce ba ƴaƴa ne ga annabi Adam ba to amma zance mafi inganci kamar yadda ibnu Kasir ya kawo su ma kamar yadda muke ƴaƴan annabi Adam su ma ƴaƴa ne na annabi Adam sai dai su fanɗararun ƴaƴa ba su jin magana hadisin yana cewa inna Allah yaqul Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya Adam ya kai annabi Adam fa Kulu sai annabi Adam ya ce alaihi salatu wasalam labbaika Allah na amsa maka sau biyu wa sa'adaika sannan tsira kuma su tabbata gare ka sau biyu fa Kulu sai Allah subhanahu Ta'ala ya ce da annabi Adam ib'as ba'san je ka hankado karakito ayari ko tawaga ko kuma jama'ar wuta daga cikin zurriyarka ina so ka tankaɗe ka rairaye ka fito ka tsamo da ‘yan wuta fa yaqulu sai annabi adam ya ce alaihi salatu wasalam wa ma ba'athun na suwa ne ne ayari ko ko tawaga ko ‘yan wuta ya Allah fa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ila nar daga cikin kowane jama'a mutum dubu ɗaya daga cikin zurriyarka ka fito da mutum ɗari tara da casa'in da tara duka ‘yan wuta ne. Kuna ko fahimta malamai? Allah kai mana tsari. A cikin kowane dubu ɗaya a fito da mutum ɗari tara da casa'in da tara waɗannan duka ‘yan wuta ne, wa wahidun ilar janna ɗaya daga cikin dubu shi ne ‘yan aljanna. kowane mutum dubu ɗaya mutum ɗaya ne ɗan aljanna yanzu ko statistics ya nuna cewa adadin bil'adama a doron duniya muna gab da biliyan bakwai ina buga misali sau da yawa zan nanata Allah subhanahu wa ta'ala ce man ja a hasanati falahu ashiru duk mutumin da ya zo da aiki kyakkyawa guda ɗaya na da lada nawa goma akwai bambanci tsakanin mathematics lissafin Allah subhanahu wata'ala da lissafi a wurin bature shi lissafin bature in ka ce 1 minus 1 equal to nawa zero ba wani abu ɗaya a cire ɗaya ɗaya an ɗauke ɗaya mai zai baka babu to amma shi Allah subhanahu wata'ala 1 minus 1 equal to 10 idan aka cire ɗaya sai baka goma man ja'a bil hasanati falahu min ashru amsalha in ka bada ɗaya sai baka goma in ka sake ba da ɗaya sai ya baka goma masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatan, sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha kai wani kamfaton ma Allah yakan ƙara maka ba ma goman ba a'a Allah sata yakan ruɓanya ma wanda ya so sama da goma to yanzu mu nan, duk motsin da kai na alkhairi kana da lada goma duk motsin da kai na alkhairi kana da lada goma amma idan mutum ya aikata zunubi misali ya aikata laifi daya zunubi nawa ake bashi guda daya man ya'mal su'an yujza bi to yanzu scientifically a hankalce idan mutum ma'abocin alkhairi ne ya za a yi guda ɗaiɗaya ɗaya da ake remitin ɗin nan har ya zo ya supersedin goma goma har ya jefa ka zuwa ga wuta ba ku fahimta ba jama'a lada ne ake baka kullum goma kullum goma inda kai ma abucin aikin alkhairi ne a hankalce zunubi kuma mutum ya aikata laifi za a bashi zunubi ɗaya, za a bashi zunubi ɗaya to in mutum ma abucin alkhairi ne ya za a yi guda ɗaya ɗayan nan da ake tara maka har ya zanto yarin jayi goma goma har ya kai kauta sai fa dai in mutum ya kasance mai ƙarancin alkhairi ne mai yawan sharri Saboda mutane gida uku ne ko hudu, akwai wani mutum shi mai yawan alkhairi ne kuma mai yawan sharri Ana fahimta, wani kuma shi mai yawan alkhairi ne mai ƙarancin sharri ne. wani shi kuma mai yawan sharri ne kuma mai karancin alkhairi wani kuma mai yawan ainihin alkhairi ne kuma ya karanta sharri shi ake so ka zama kana da yawan alkhairi sharrin ka kaɗan ne amma kar ka zama mai yawan alkhairi mai yawan sharri ko mai yawan sharri mai karancin alkhairi kar ka zama haka ka karanta sharri abin da yasa kuma dole ka karanta don kai you are not perfect ba wani mutum wanda za a ce bai kuskure sai annaba dole ka kana da kuskure to kuskuren ka yi ƙoƙari ka taƙaita shi ya zama kaɗan alkhairin kai rinjaye sharinka. To idan ka kasance a haka ba mamaki Allah subhanahu Ta'ala yana iya soka da rahama sai ka shiga aljanna. Mu koma kan hadisi fa idin a lokacin da za a yi wannan a dinga tankaɗe da rairaya a dinga tankaɗen nan da rairaya. Ya shi yaro sai ya furfura ya zama dattijo. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana as-sama'u kana wa'aduhu inna hadhihi faman sha'a attakhadha ila rabbih lokacin sai ga yaro kawai ɗan jariri ya zama tsoho saboda tsananin fargaba da tashin hankali shin zai yi scaling ya tsallake koko a'a shi ma yana cikin 999 annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan yinin ne wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha duk macen da take da danyen ciki ranar za ta haihu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin amlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhab Allah shadid zaka ga mutane sun yi marisa suna suna harkewa suna hada kafafu suna hada sawu me ya same su wa qala al-insanu ma laha me ya samu ƙasa bi anna rabbaka awhalaha Allah ne ya umurce ta tayi. don haka duk wani abu da ke cikin zinari azurfa lo'o-lo'o marjani kai duk wani abu wanda ka san abin nan yana da daraja ƙasa za ta hankado shi mutum zai rude ya firgita me yasa take haka ce Allah ne ya umarce ni da wannan aiki annabi sai ya ci gaba da sallan fa yuqalu sai a ce inna fikum ummataini a cikinku akwai al'ummoma guda biyu, su ne ya ajuju da ma'ajuju, ma kyanata fi shay'in ba za su kasance a cikin wani abu ba, illa kasuratahu face sai su yi dominatin wurin, su ne ya ajuju da ma'ajuju, ƙabilu guda biyu, duk inda suke za su yi dominatin wurin su yi dominatin mutane ke wurin gaba daya. A wani hadisi na gaba, wanda Imam Ahmad ya rawaito, ibnu majah ya rawaito tirmizi ya rawaito rahmatullahi alaihim daga abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna ya'juja wa ma'juja lallai da yajuju da majuju yahfiruna kulla yaumin kullun suna kokarin haƙe wannan katanga da shi zulqarnaini yayi alaihi salatu wasalam kullun suna cikin aiki suna cikin haƙa hatta idza kadu yarawna rauna ash-shams har sai suna dab da su ga hasken rana saboda yadda ya yi musu ya sha makance su tsakanin su da rana ba ma su iya ganin hasken rana to suna kan aiki yanzu haka suna aiki jiddidin wala haira suna ƙoƙarin haƙe wannan katanga sai ya zo suna dab da su ga hasken rana qala nabi alaihim sai supervisor wanda yake ainihin kansu yana kulawa da aikin sai ya ce irji'u ku koma fasatahfirunahu gadan gobe sai ku zo ku haƙa ku ci gaba shi komanda kenan zai gaya musu wannan fa yu'iduhu Allahu ka ashaddi ma kan sai su koma idan suka zo washe gari Allah subhanahu wata'ala sai ya mai da shi mafi tsananin yadda da suka yi aikin sa kullum suka tafi suka dawo za su same shi very solid ya ya manne ya kame fiye da yadda suka yi aikin sa hatta idza balagat muddatuhum hafaru har sai idan lokacin su yayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce za su haƙa amma ba yanzu ba hatta idza kadu yarawna shu'a a shams har sai suna dab da su sake ganin ainihin tarnatsin rana hasken rana qala alladhi alai wanda ke sama yake aiki yake kulawa da su sai ya ce irji'u ku koma fasa tahfirunahu gadan insha Allah da sannu za ku tona wannan katanga gobe in Allah ya yadda Kunga ga ya mai da mu karatunmu na mahimmancin faɗin menene da muka ce insha Allah to yana faɗin wannan magana fa ya'uduna ilai sai su tafi sai su dawo gobe wa huwa ka hayatihi haina tarako sai su same shi ɗan gajere yadda suka bar shi bai sake zama babba ba yadda yake komawa fa yafirunahu sai su fito su haƙa shi fa yakhrujuna ala nas sai su fito wa mutane gaba ɗaya za su fito cikin duniya idan suka fito cikin duniya ɗin nan fa yunshifuna almiya sai su shanye ruwan duniya gaba ɗaya. duk wani teku da kaji ana magana da wani rafi Lake Chad misali Indian Ocean misali uh, Mediterranean Sea misali Atlantic Ocean ga duk ruwan ruwa da ka san shi a duniya ya juju da majuju za su shanye wa ya tahassanu nasu fi usunihim mutane sai su koye cikin katanga cikin gini kowa ya koye fayarmuna bi sihamihim ila sama sai su yi jifa da kibiya zuwa sama idan suka yi jifa fayar ji ofiha ke hai'ati addima sai wannan kibiyan ta dawo a jikinta kamar akwai jini a jiki faya ƙoluna sai su yi tunƙaho su yi alfahari su ce ƙahar na ahalar ar mun tursasa ‘yan ƙasa wa alau na ahalar sama sannan mun samu galaba akan na sama faya ba'atullahu alaihim na gafan fi Allah sai ya aiko musu da wasu irin tsutsaye, tsutsa wuyansu kawai za ta dinga cinyewa wannan tsutsa. Aikin da za ta yi kawai kenan, a cikin za ta yanyaɓe sun fi dubu in ji ba ne ɗari, aikin da za su dinga yi kawai su dinga cinye ainihin wuya, to kuma kaga wuya, an cinye wuya ina magana, fataktuluhum sai ta kashe su, faƙala Rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace wallazi nafsu muhammadin biyad na rantse da wanda rayuwar muhammadu take a hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna dawabbal ard lallai dabbobin ƙasa abin da ya shafi tinkiya rago raƙumi raƙuma sa saniya akuya bunsuru duk irin waɗannan macizai annabi ce la tasmanu za ta yi mai wa tashkaru shakaran za kuma ta yi ƙiba za ta cika min luhumihim saboda cin naman waɗannan ya juju da ma juju dan sun riga sun cinye abincin ƙasa gaba ɗaya to ba abin da ya rage sai dai naman su in kace shakara yashkuru ya gode yana godewa amma in kace shakira yashkaru yayi kiba yana yin kiba kamar kace qala yaqulu qala yaqilu in kace qala yaqulu ya faɗa yana faɗa amma qala yaqilu yayi qailula yaqilu yana qailulantawa za mu rasa aya nan bala ya ce lokaci yayi za mu bude fili na tambayoyi insha Allah gobe idan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa za mu tashi akan aya ta 95 qala ma makkanni fihi rabbi khair na'am Wannan ya ce assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi yake cewa malam jiya an yi bayani dangane da waɗanda Allah subhanahu wataala ya halal ya wajabta a basu zakka to mutum za ka iya ba wanda kake bi bashi zakka in ka bashi sai ya dawo ma da bashi ka <laughs> to babu laifi kana iya ba wanda kake wa bashi zakka babu laifi amma kakkai masa sharadi ka ce wai to zan baka ka dawo mu dan ba a yin ciniki biyu cikin daya sai dai ka bashi daga hankalinsa wani dai ya sani ni ma na sani kai ma ka sani to sai kaga kuma kai fa ya amalu ya zai amma kaka ginda ya mashi shar'i kace to wani ka san akwai kwantacciya to yanzu gashi gashi a'a ba haka ake ba ana fahimta amma babu laifi ka ba wanda kake bi bashi zakka na'am wannan shi assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya malam wani gaba mutum ya kamata ya gabatar wurin yin daga hannu ko gwiwa malamai sun saba wasu na ganin hannaye ne ake gabatarwa wasu na ganin kafafu ne ake gabatarwa amma kamar yadda ibnu baz ya faɗa rahmatullahi alaihi. al'amru fihi sa'a akwai yalwa wani na da ciwon kafa kila hannun yake iya fara gabatarwa wani kuma a'a ya fi jin daɗi ya sauka da kafa duk wanda kai insha Allah babu laifi akwai dai saɓani na malamai na tambayar sa na biyu ce me ya kamata mutum ya rika faɗi duk lokacin da zuciyar shi take faɗa mai wani abu mummuna game da ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ce wa imma yanzaghannaka mina shaitani nazmun fasta'iz billah innahu sami'un alim sai ka dinga cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun don haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi haka mutum zai dinga faɗa insha Allah tambayarsa ne gaba ce wasu kalamai na jinjina ya kamata a rika faɗi wajen yin addu'a don yabo ga Allah subhanahu wata'ala. Kaman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar irin su la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshi al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshi al-azim aw rabbul arshi al-karim waɗannan su ne ainihin abubuwa na yabo waɗanda kamar irin su Allahumma la mani'a lima a'tai wa la mu'tiya lima mana. wa la yanfa'u zal jad minkal jad irin waɗannan su ne za a dinga gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala na'am assalamu alaikum Allah ya fara malam lafiya Allah ya ji kan iyayen malam amin malam ina baran du'a'i ne Allah ya bani haihuwa sai kuma Allah Eh, baran du'a'i dangane da aikin da nake nema Allah ya bani aiki mai albarka to da kai da ire-iren ka manema aiki da haihuwa Allah subhanahu Ta'ala ya baku wanda zai zama silan shigan ku aljanna kuma ya kasance mai amfani ne gare ku a nan duniya na'am assalamu alaikum Allah ya fara malam lafiya don Allah malam mu ne ya rasu ya bar mana gidan gado yayyin mu sai su rika ansan kuɗin gidan suna rabawa wai saboda su ba su zama a cikin gidan da zaran mun yi magana sai su ce su ba su zama cikin gida yau shekara shekaru kenan aka ɗauka ana haka ba daidai ba ne ya kamata a raba kowa ya san matsayinsa haka alkur'ani ya faɗa domin abubuwa guda uku Allah subhanahu Ta'ala shi da kanshi ya raba saboda duk wurin kuɗi ana samun matsala da rashin mutunci a wurin mutane To Allah subhanahu wata'ala duka wuraren cikin ƙur'ani shi da kanshi ya ɗauki gabaran raba waɗannan abubuwa. Na farko wurin zakka, shi ya faɗi yadda za a yi kuma ya ya faɗi waɗanda za a ba. Inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan min Allah. Wuri na biyu wurin ganima. In an tafi yaƙi an ci ganima. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya faɗi yadda za a yi. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير sai wuri na uku wato shine wurin fai'i fai'i shi ma kaman ganima ne amma abin da aka samu ne wanda yake an razana kafirai sai suka gudu ba a yaƙi ba shine ma ukhiza min ghairi irjab ba tare da tirsasa ainihin ko motsa doki ba aka samu waɗannan abubuwa to shi ma Allah subhanahu wataala ya bayani a cikin suratul hajj ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم to waɗannan wurare za ka ga duk wurin kuɗi ne Allah shi ya raba don haka sai a zaunar da su a gaya masu a raba kowa ko a ya san inda ya kama ɗaki na wane in ya zama nashi ne to shi yake da alhakin ya anshi kuɗin in ko ba a raba ba to collectively in dubu goma ne misali kuɗin hayan to sai a kasa a ga maza nawa ne mata nawa sai ya zama namiji na da kason ainihin kaso biyu mace na da kaso ɗaya haka ya kamata yi na'am assalamu alaikum malam dangane da shafa'i da wutari shin mutum zai iya haɗa shafa'i da wutari ba tare da sallama ba ya haɗe su gaba ɗaya babu laifi yana iya yi gaba ɗaya sai ya sallama ɗaya na'am akwai riwaya hakan na'am tambaya na ƙarshe, dangane da tace a sunna an umarce mu idan liman yana karatu mamu su shiru a sallar asirtawa kuma an umarce mu a sallar bayyana a sallar asirtawa kuma an ce mu karanta fatiha to za a iya karanta fatiha har da sura ko fatiha ko za a karanta babu laifi in ka duba sifatu sala na al-muhaddis al-asri rahimahullah nasiruddin albani ya kawo wannan ko da surorin ƙarshe ne kana iya ƙara wato aini rakawoyin ƙarshe ne kana iya ƙara sura wannan babu laifi amma ba ban da wurin malikiya ga zahirin hadisi shine nake magana amma a wurin malikiya in ka ƙara sura kayi ƙari sai kayi ba'diyya saboda karatun sura sunna ne tsayuwa da ita kuma sunna ne kaga kayi ƙari kenan guda biyu ka haka zaka yi ba'diyya amma zahirin hadisi babu laifi kana iya karanta Fatiha ita kadai kayi ruku'i a zahirin hadisi sannan kuma a rakawoyin ƙarshe kana iya karanta Fatiha da sura wannan babu laifi abinda muka karanta muka yi daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i da jarabawa ta rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsugunan zama Allah ka ba su waɗanda suke da shi kuma Allah ka taya su kulawa da shi waɗanda ba su suka yi sha ƙarfin su Allah ka ba su abin biya waɗanda suke kan gwiwa Allah ka sauke su lafiya mata da suke neman haihuwa Allah ka ba su nagari mazan ma da suke nema haihuwa Allah ka ba su nagari wanda kuma suke da ƴaƴayen Allah ka taya su kulawa da su ƴaƴaye da muke haihuwa Allah ka ba mu masu albarka ka ba mu yara masu tausayi waɗanda za su tausaya mana lokacin da ƙarfin mu ya ƙare waɗanda za su yi mana addu'a a lokacin da muka yi ƙaura waɗanda ba su suka yi ƙarfin su Allah ka ba su abin biya manema aiki cikin maza da mata cikin musulmai Allah ka ba kowa aikin da yake zai zame masa alkhairi manema aure Allah ka haɗa kowa cikin kinin maza da mata a buƙatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya Yan kasuwa da suke kasuwanci Allah ka yauka kasuwancin su ma'aikata ofisoshi kuma Allah ka tsare musu ainihin ayyukansu. ɗalibai da suke karatu Allah muna roƙon ka kabo da kwakwalen matafiya kuma Allah ka tsare musu hanyoyinsu waɗanda aka kama a wannan ƙasa a ko ina ne suke Allah ka kwace su Yan bindigan daji da suka addabi al'umma in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ne Allah kai mana maganin su dakarun ƙasar nan da suke fagen fama suke aiki don Allah don ɗayacin ƙasa Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara Allah ka murƙushe masu makiyansu waɗanda kuma ake haɗa baki da su suke zagon ƙasa Allah in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ne, Allah ka kai su inda ba za su dawo ba shugabanni da Allah ka ɗaura a kanmu Allah ka jefa imani da tausayi da son ƙasa da kuma son talaka a cikin zukatansu bara gurbi daga cikinsu in masu shiriwa ne Allah ka shirye su Allah cikin ilimin ka duk wanda ba zai shiru ba cikin shugabannin nan Allah karka yarda ya dawo Allah karka sake bashi kasan nan ya rika sannan kuma waɗanda suke yin daidai Allah ka taimake su akan daidai ka taimake su akan faɗin daidai da bin daidai da gamawa daidai Allah ka haɗa su da mashawarta na gari Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin gobara ka kare mu sharrin ambaliya Allah muna roƙonka ya Allah duk abin da ke ba mu tsoro Allah ka yi mana maganinsa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikinsa ta da fitina Allah ka sa ta zame sanadinsa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa wanda yake yunkurin ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai yayi rarime rarime dangi sun ci sannan su bashi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi